an sama samun mafita game da rigimar siyasar jihar Taraba inda majalisar dokokin jihar a yau ta fidda wata matsaya na cewa gwamnan jihar Dan Baba yi ya je ci gaba da yin jinya shi kuma mukaddashin gwamnan jihar Alhaji Garba Umar ya ci gaba da rikewa da ke karanta wannan kuduri da yan majalisa goma sha shida suka rattabawa hannu cikin ashirin da hudu kakakin majalisar dokokin jihar Mr Haruna Tsakwa yan majalisar sun nuna takeicin su game da yadda wasu ke son amfani da batun komo da gwamnan wajen biyan bukatun su don haka ne ma yan majalisar suka yaba al'umman jihar bisa kai zuciya nesa muka duba duk wanda yake son shi dan baba duk wanda yake kaunansa ya kamata a yi gaskiya a yi saboda Allah ba saboda mutum ba ba saboda abin duniya ba e mu muka yanke shawara a majalisa cewa idan eh, baba shi gwamna namu ba abin da zai faru da sid nashi kujeransa so saboda haka mu muna ba da shawara cewa ya ci gaba da jinya in ya samu sauki ya dawo ya zo karba sit na shi kai sa ya karba aikinsa kenan kuma shi eh, sa yanzu kafin a ba shi kudirin mataimaki amin eh, acting governor mukaddashin governor an yi resolution an zata a house of assembly so shi har yanzu shine acting governor duk lokacin da dan baba Allah ya bashi soki dawo muna bayan nashi haka ita ma take karin haske yar majalisa mace tilo honorable rashid Abdullahi ta fa musanta da da wasu ke yi na cewa 'yan majalisar na wani yunkurin tsige gwamnan. su wasu suna so su yi amfani da wannan zarafi domin su ci mutuncin shi ubangijin allah ya nuna allah kuma kowa zai mutu ya je samu wannan allah kuma kowa sai ya ja ba da jawabi a gaban ubangijin allah allah ya isa ma dan baba allah ya isa mishi na kuma na faɗa allah ya isa mishi. to honorable akwai raɗaɗin da ake cewa kuna son ku tsige shi gwamnan ne da gaske ne. wani irin tsigen gwamna ne wani irin magana impeachment fi sabili layi. ba wanda ya yi planning kan cewa zai yi impeaching dan baba duk kokarin ji daga bakin mu karaban gwamnan jihar dan baba sun tai abun fa ya ci tura nan babban sa kan harkokin yada labarai Mr. Silvanus Giwa ya ce ba sa da ta cewa a yanzu to sai dai kuma bangaren mukaddashin gwamnan jihar na fa shirin fitar da wata sanarwa hakanan yayin aiko da wannan rahoto al'umman jihar Taraban na ci gaba da bayyana su game da wani bidiyo da hadiman gwamnan suka fitar da cewa gwamnan dan baba ne ke yi wa al'umman jihar jawabi eh wancan kan ban yarda da wancan ba kawai an nuna wanda yake tsaye wanda ake rantsar da shi shikenan abin da mu muka gani kenan to yalla bai amma kai me zaka ci dangane da wannan hoto da aka nuna wato wannan film hoton da aka nuna nan karya kai mana karya akai mana in an sani wai shine ya fita ya ma jama'a magana abin da muke so na dawo na gode muku gane na dawo allah ya yi ikonsa ba ni da lafiya har wata goma yau na dawo kuma allah ba ni lafiya in na samu lafiya ba ni da komai da zan fada sai ni ce na gode maku na gode muku na gode mawa Allah Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya ba shin hankali ya ji gwamna bai tsoron fadar karya to abiya kan intaha aka ce ki mai da kasar mu can baya wa zai yayi gaskiya a ja'in gwamna za ya makarya ssg ko kuwa ko komishina ban san guda ɗaya ba gane ku ji mu mun kawo